zama musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana mun shiga yammaci na asabar sha biyar ga watan ramadan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha biyar ga watan uku a shekarar basiru dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shi ne darasi na casa'in da biyar insha Allah a cikin jeren biyar darussa na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan majalisi na alkur'ani da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka Allah madaukakin sarki ya sadar da mu da alkhairan da ke cikin wata. Idan ba manta ba a jiya muka gama tattauna bayani karkashin faɗin Allah madaukakin sarki a وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا أم za mu sake sauraron wannan إن insha Allah sai mu على gaba ala مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير idan ba manta ba ayar da ta zo kafin wannan shine fadin Allah madaukakin sarki wa idja'alna al-bayta masabatan lin-nas mun yi bayani cewa Allah madaukakin sarki a ƙarƙashin wannan ayar ya bayyana irin yadda ya jarrata ɗakin Ka'aba wajen sanya shi a zukatan duk wani mai imani sha'awar shi a kodayaushe ya ga ya kai ziyara wannan waje sannan Allah madaukakin sarki ya sanya aminci a wannan ainihin wato ƙasa daga duk wani abu na rashin zama lafiya ko yaƙi ko ainihin wato wani abu na tashin hankali sannan Allah madaukakin sarki yace mana tafi min makami ibrahim musalla irin yadda Allah madaukakin sarki ya sanya wurin da annabin Allah annabi Ibrahim ya tsaya yayin da yake aikin ginin wannan daki wannan waje ya zama wajen da aka shar'anta mana yin nafila na tawafi kamar yadda muka ji a cikin hadisin muslim Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yarda ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara cewa me zai hana mu rinka yin wata sallah a daidai wannan waje wurin tsayuwar annabin Allah na Ibrahim Umar yace sai ko Allah ya dace da ra'ayin shi akan tsarin da ya saukar na a rinka yin sallah a wajen dama yana da wasu muwafaka wuraren da Allah maɗaukacin sarki ya saukar da wa'ayi daidai da irin ra'ayin da ya kai shawara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan nan sai Allah yake wa ahidina ila ibrahim wa isma'ila sai muka yi alkawari to wannan kalmar almu'ahada kamar yadda muka ji a jiya shine na abaiwa mutum umarni wato ai amarna ibrahima wa isma'il mun umarce su an fankira baitiya lisfa'ifina wal wal ruk'i sujud kamar yadda muka tattauna a jiya cewa ya maida wannan waje ya tsarkake wannan ɗaki. saboda waɗanda za su rinka zuwa domin tsawafi da waɗanda za su rinka zuwa su zauna dirshan domin ibada irin na itikafi da makamantansu da kuma waɗanda za su rinka yin sallah ba dare ba rana kuma alhamdulillah kamar da kowannen mu yake shaidawa a yau Allah ya karɓi wannan aiki na annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya yi abin da Allah ya sa shi kuma Allah ya mai da wannan ɗaki ya zama wannan waje inda ake zuwa tsawafi a je a yi wato yi intikafi a je a yi sallah da makamantansu to a cikin fassarar da wasu malamai suka suka yi a karkashin wannan aya wanda dai biyu yana komawa zuwa ga abu ɗaya ne suka ce an fahira baitiya lisfa'iki ka ainihin tsarkake wannan gida ko wannan ɗaki nawa ga affa'iki na sai suka ce wannan ga baki kenan masu zuwa daga ƙasashe mabambanta da haka an tsarkake wannan ɗakin gare mu mu da muke bakin ƙasan makka kenan ko mu ne muke kai ziyara lokaci bayan lokaci gwargwado yadda mutum ya samu wadata gwargwado yadda Allah ya rufa wa mutum asiri gwargwado yadda Allah ya kaddara mutum zai je domin kamar yadda muka sani zuwa wannan waje kiran Allah ne wanda Allah ya nufe shi da zai je sai kai mamakin ta yadda Allah zai kawo mishi buɗi ina fatan jama'a gane to sun fassara an lissafi lissa'ikina da cewa in yi wato masu zuwa daga ƙasashe mabambanta na duniya sannan wal'akifina to ga waɗanda suke zaune a ƙasan a matsayin ɗan gari ko waɗanda suka je suka zaune garin kamar yadda muka sani a yanzu akwai mutanen da su ne a zaune a ƙasan da sunan su ne 'yan ƙasa haka ne ko ba haka ba sannan akwai waɗanda suka je asali ba ƴan ƙasa ba ne amma sun je sun zaune garin da haka su ma suna da ikamar zama a garin kuma akwai mutane mabambanta har hausawa akwai 'yan saudiya ina fatan jama'a an gane ya ka je ka samu wani dattijo tsoho a can ya taso a can aka haife shi ya ce maka shi iyayen shi da kakannin shi ma anan aka haife shi ya je ji labari an ce baban shi dan wani ƙauye ne a ƙasar jigawa ko wani ƙasa da ake kira Jiga, haka za ka ji suna ta baka labari idan ka ne amma shi ma bai taɓa sanin ina ne gan ba da ba gane wannan da ke ko Allah ya gafarta wa malamin mu malam albani yace idan yana hira da ire-iren su sai ya rika ce musu kar ku damu wata rana za mu kai ku hajjarin ku insha Allah da ba gane wannan da ke ko ba akwai ire-iren su a can wanda su ba su san wani gari ba yanzu in ba nan din ba amma asalin su iyayensu ne ko kakannin suka zo suka zaune garin to ba bahaushe ba haka za ka je ka samu diyarurruka yan bangladesh ne yan pakistan ne yan china ne yan ina ne amma kuma mazauna garin to duk wanda ne yake zaune a garin an fahimta ko to suka fassara da cewa shine al'atifina kamar da waɗancan afa'ifina waɗanda suke zuwa a matsayin baki su zo su aini wato yi ibada su koma garurukansu wa Allah ya ce annabi Ibrahim ya tsarkake wannan gari ga baki da mazauna gari da kuma masu raya wannan waje da sallah na ruku'u da sujuda ina fatan jama'a gane to sai kuma wata nukta mai matsar fa'ida da ya kamata mu fitar a cikin tattaunawa da malamai suka yi a ƙarshen dai wannan aya suka ce da Allah madaukakin sarki ce annabi Ibrahim ya tsarkake ɗakin an tsakira baiti ya fa'ici me yasa aka ce ya tsarkake ɗakin domin tsarkakewa suka ce tsarkakewa ne daga shirka zuwa tauhidi ya tsarkake ɗakin daga gumaka zuwa ga ainihin wato ɗan bautan Allah wanda babu shirka a ciki to a sadda annabi Ibrahim yake gina ɗakin ana bautan gumaka ne a wajen ku tsaya ku nazari da kyau kafin ku ba da amsa dan kada ku manta Allah madaukakin sarki ya koro annabi Ibrahim ya zo ya rayu a ƙasar duk mun tarihi shi da kai tattu a baya ko a lokacin da mutanen shi suka matsa mishi saboda ya kawo musu da'awan bautan Allah ɗaya su kuma sun ce shirka za su yi da haka suka ce fita gari shi kuma yake in yi muhajirin ila rabbi ya kama hanya bai san inda za shi ba Allah ya kuɗo kayan shi ya zo wannan waje sanda ya zo ma ba kowa a wajen haka ne ko ba haka bane ya zo ya zaunar da matar shi ita kuma ta yi wato haifi ɗan Ismail kenan shi kuma ya tafiya ya a wajen bai dawo ba sai bayan tsawon zamani garin ya riga ya rayu annabi Ismail har ya girma har ya yi aure har mahaifiyar ta fi tara su sai ya dawo ya zo ya same su a wajen a yanzu da ya zo a matsayin bako ya zo ba ma wanda ya san shi dan yaro jariri da aka haifa ina zai san ko kun fahimta sannan ita matar shi uwar Ismail da ta kai shi ta rasu jama'a an tara wannan da kyau ko da haka ya zo ya samu kuma san ma baya na sai matar ya samu ya sallama bayan Allah ta tarbe shi ba ko lafiya ya ce ba ki sanni ba amma ni na san ki to kai ne wa ya ce ina ne gidan da ai baya nan ya fita ko yaya rayuwa take rayuwa ba daɗi me kuke ci kace wuya me kuke sha azaba kai wannan da sai ga kai wannan ba matan ba matan kirki ba ce daga ganin zaƙo ranar farko ta faɗin irin waɗannan maganganu a akan rayuwar da suke yi da mijinta wannan ba ta da rufin asiri Ta ce to in ya zo ki ce wa yaron wani dattijo ya zo kuma ya ce mishi kofar tsauran kofar gidan shi akwai matsala da haka ya sauya kofa ya jikin ya jikin shi kenan sai ya tafiya shi ganin Ismail ɗin da bai yi ba a zuwan shi na farko kenan aiko Ismail na dawowa ya je farauta ya dawo ya mutan gida an sami ku lafiya yau gidan nan mun yi bako yake kware da gaske wani tsoho ya zo gidan nan ji alamun ba ta da tarbiyya sai ya aka yi sai eh, kawai daga zuwan shi ne kan da a rayuwa na ce ba daɗi me muke ci na ce wuya me muke sha ce azaba tsakani da Allah wanda ka gaba mata aure ba ke to ba wani wasiya da ya bar muke ta wasiya kama akwai ka ga kofar gidan nan naka ba kyau naka ka gyara yake to ke ce kofa da in haƙi da hali da ki ku kike ne banka mata take yawa gane wannan da ke ko daga nan malaman fikiru kamar yadda za mu zo mu tattauna da al-Imam suka ce a ƙarƙashin wannan to dalili ne akan cewa uba na da yancin ya saki wa ɗan shi matar shi don yanzu ya saki matan uban shi kawai zartar waye ina fata an gane ce ga abin da yake yi na aka zaki kafin ya dawo ya sake wata wurin Allah ya sa ya auri matar kirki yanzu wannan da ya sake dawowa ya zai yi suke ta gida ah, ke wace ke ke kaza kaza ya labari ke raya rayuwa ta alhamdulillah muna godiya Allah ne kuke fi a gida cewa wallahi mai gidan yana da kokari duk in ya je farauta ta ya samo mana nama nama muke ci yace to Allah ta muku albarka a nama shine za mu zo mu ji ani wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan Amina warzuq ahlahu na fata an gane me kuke sa kuke muna shan madara to Allah ya sa muku albarka abin da kuke sha idan ya dawo ya ce wani da ya zo kuma ya ce ya yi kawaran gidan shi yanzu kam dangan ba rabuwa ina wata an gani to a shahid kun ga annabi ibrahim sanda ya bazzarin ya je ya dawo ya zo ya samu gari ya rayu ba wannan garin ne asalin garin su da ake bautan gumaka ba to da haka yanzu da Allah yake ya dawo garin ya zo ya samu ɗan Ismail yi aikin ginin ɗakin Ka'aba sai aka ce ya tsarkake ɗakin daga wa tsajir da ya fa'ifi na wal'afi to malamai suka ce ya tsarkake shi min al'autan daga gumaka to shin a lokacin ana bautan gumaka ne to me yasa aka ce ya tsarkake ɗakin shine sai malamai suka ce za ka ba da amsa ne ba da <laughs> na sha daga wani to yi na me ake nufi a lokacin za a zo a samu waɗanda za su yi bautan gumaka a wajen na so ka yi ƙoƙari amma ba shi ne abin da malamai ke kawo ba <laughs> na wata an gani ku ji irin abubuwan da malam su malam Mujani suka faɗi da sa'idu ɗan jubai suka ce da Allah ya ce an tsajira kugin da kai da ɗanka a dan kawo alifu tafiya ko an tsakira da kai da ɗanka kugin ku tsarkake bai kiya wannan ɗaki nawa wannan gida nawa liman lissa'ifi ga baki kamar da muka ji a wasu fassara suka ce inna zalika min al-awtan gumakan da aka yi a wajen yanzu ba mustaqbal bane a fi'ili ma bi ne ko ko wanda yake a al-qaribul ahad wato an yi wani bautan gumaka a wajen ba da jimawa ba shi aka ce tsarkaka ina mata an gani da haka inna zalika min al-awsan su tsarkake ɗakin daga gumaka warrafas da an yi wato abubuwa da ake yi na rashin mutunci wa qawli da kuma yin wato maganganu wa qawli zur maganganu na yin wato a a yasassun zantuka wa rijis da abubuwa na kazanta shine Allah yake da shi da ɗan su tsarkake jama'a gana nan da ke ko da abinda malamai suka kawo na cewa tsarkakewa da aka ce su yi shine na gumaka da aka bautawa a wajen a zamanin annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam ina fata an gane kun san zamanin annabi nuhu aka fara samun masu bautan gumaka sakamakon wannan bautan gumakan ma Allah ya shafe duniya ta aka saukar da ruwan tufan duk kissa na a cikin alkur'ani za mu zo kansu wata rana insha Allah zamanin annabi nuhu abin da yasa Allah ya aiko shi kenan ma domin ya zo yi wa'azi game da bautan gumakan da shukan ya fara sa dan adam ya fara yi amma kafin zamaninsa ba wani bautan gumaka da ake yi aka samu wasu mutanen kirki da aka suka mai da sunayensu sunayen alloli suka rinka yi wato bautansu shekan yariya musu dai to wannan abubuwan an yi su a waɗannan yankuna sai sa aka ce su tsarkake shi daga wannan dattin ina fatan an gane wannan ya kai ga har suka rinka magana wato kistan ko tarihin gina wannan ɗaki na ainihin wato a ɗakin ka'aba an fahimta ko to ga nan bari ku ji yadda Bala ya kawo al-imam ibn jarir a cikin tafsirin sa Allah ya ji da rama ce ma'anan wannan aya ita ce wa amarana ibrahim musa Allah maɗaukakin sarki mun umarci annabin Allah nabi ibrahim wa isma'il da ɗansa isma'il bi tafyiri baiti lit-ta'ihin cewa ya tsarkake wannan ɗaki nawa ga baƙi da suke zuwa domin bauta wata fijirun ladi a marahuma bihi fil bai huwa tsarkake wanda Allah ya ce su yi wa wannan ɗaki shi ne fatahiru muminan afna su tsarkake ɗakin daga gumata wa ubadatul Ausan fihi ga masu bautan wato waɗannan gumakan da ke wajen wa shirki su tsarkake ɗakin daga shirka sun ma'aure da su alam to ga inda irin tambayan da muka yi zo sai suka ce fa in ƙila idan aka ce fa hal kana qablu bina ibrahim inda albayt shay'un min dhalik kafin annabi ibrahim ya zo ya sake gina wannan ɗakin akwai bautan gumakan da ake yi a wajen ne kun ji tambayar ko allazi amara bi tafhihi bi tafhihi minhu wanda har Allah ya ce su tsarkake ɗakin daga wannan bautan gumakan jama'a an gane wannan da ke ko kamar kai ne yanzu ka je wani sabon waje ka je ka samu ba kowa a garin sai ka gina masallaci sai a ce wannan ginin masallacin kayan shi ne domin ka kora bautan gumakan da ake yi a wajen to zama mutum zai fara tunanin a ah, ba aini ne gina wajen me ya kawo bautan gumaka a wajen ina fata an gane shi ma da yake wa ajaba wajen haini malamai sun ba da amsa ta fuskoki guda biyu ahadihima amsa ta farko annahu amarahuma bi tafyimihi mimma kana yu'badu indahu zamana qaumi nuh min al-awsan Allah ya umarce shi ne ya tsarkake wannan ɗakin saboda abinda aka yi a wajen na gumaka a zamanin annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam mutanen annabi Nuhu ko kowa ya san sun bauta wa gumaka haka yasa ma suka wahalar da annabi Nuhu ya zo ya ta musu wa'azi ya kira su da daddare ya kira su da rana da sakaliyar la'asariya ba kan da bai musu wa'azi ba amma masiyata ba su ji ba har toshe kunnen su suke yi wai saboda kada su saurare shi jama'a gane wannan da ko to wannan faramfaraman sun yi shi a wannan nahiyar ne kafin Allah ya shafe shafe sun da aka yi shi yasa ba yanzu wajen yawa yi gari ba kowa da yake rayuwa ko fahimta yanzu ko wannan shi ne na farko da haka والأوثان دعين واتو قمتا ليكون ذلك سنة لمن guma domin wannan ya zama an sunnanta wa wanda zai zo bayan annabi Ibrahim da Ismail ko da an zo an ga an sake dawowa da bautan gumaka to shi ma yi irin aikin da Ibrahim da Ismail suka yi kun ji abin da ya sa manzo Allah shi ma zai sake raya dakin ta hanyar tsarkake dakin daga bautan gumakan da aka kawo ciki ke na fata an fahimta malam yace iz kana Allah ta'ala qad ja'ala Ibrahim imaman yuqtada domin ayin ba kuma ta ba a baya mun ji Allah maɗaukacin sarki ya sanya annabin Allah annabi Ibrahim ya zama jagora abun koyi shine inni ja'iluka lin-nasi imama mun sanya ka ka zama jagora wanda ɗan baya za su rinka koyi da kai to da annabi Ibrahim ya tsarkake wannan ɗaki daga gumaka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma sai koyi da shi akan wannan aikin amma kala Abdurrahman ibn Zaid kamar yadda mala Abdurrahman dan Zaid shi ma ya wannan fassara cewa an tsahira baiti qala min al asnam ka tsarkake wannan daki daga gumakan da aka aka bautawa a wajen allati yu'baduna wanda suke bautawa allati kana mushrikuna yu'azzimunaha wanda mushrikai shi suke girmamawa kulki sai ibnu kasir a cikin tafsirin sa yace wa hadha al jawabu mufarra'un ala annahu kana yu'badu indahu asnamu qabla ibrahim kaga wannan yana nuna cewa kafin zuwa annabi ibrahim an taɓa bautan gumaka a daidai wannan ɗakin ina fata an gane da aka sai ce ah, alaihi salam wa yutaju isbatu hada ila dalili ala al-ma'sum Muhammad sallallahu alaihi wasallam to irin wannan bayani tunda kaga tarihi ne yanzu ake badawa na wani abu da ya faru a wani zamani to ba kowa zai iya bada wannan tarihi ba in ba manzon Allah ba annabi Muhammad annabi ne zai bada wannan labarin a gaskata labarin amma duk wanda zai bada labarin to sai dai abubuwan da aka gada a cikin iskoshi da ake cewa isra'iliya na fata an fahimta imani yake wa qad ikhtalafa al-fuqaha ayyuhuma afdalu as-salatu inda baiti aw at-tawaf bihi to wannan wata mas'ala ce kawo kuma amma kafin wannan matsalar bari mu ji fuska ta biyu dan ya ce jawabi biyu aka bada ko sai ce aljawabu tsani jawabi na biyu annahu ma an yukhlisa fi bina'ihi lillahi wahdahu la sharika la wasu malamai da suka ce ba wai an saka bautan gumaka bane amma abin da ake nufi shine su biyun su tsayu wajen aikin gina ɗakin ka'aba amma da suke ginawa su sanya ikhlasi ya zama dan Allah kawai suke yi shine ma'anar an kabira bai iya da shi domin duk aikin da mutum ya yi ya zan babu ikhlasi a zuciyar shi to akwai shirka kenan a ciki idan mutum ya yi abin don riya kaga akwai nau'in shirka domin riya shirka ce karawa to Allah na cewa Annabi Ibrahim an kabira bai iya da fa'ikin kada ku kuskura ku sanya riya a cikin aikin da kuke yi ku nufi Allah ne kawai da shi jama'a an gane wannan da ko wa anan sai malamai suka fitar da cikin cewa wannan ya nuna ashe duk aikin da kai ma za ka yi to ka yi wannan aikin domin Allah kaɗai kada ka yi shirka a cikin aikin ta hanyar sanya riya a ciki kana son mutane su yaba maka kana son mutane su ji labarin kai kai kana son mutane su zo su danta da kake yi duk wannan nau'i ne na riya Allah ka tsare ayyukanmu daga riya da haka sai suka ce ah, fa yubniyahu mutahhiran min ash-shirki wa riba su tsarkake wannan ginin daga shirka da kuma yin wato zuciya biyu ana yi don Allah kuma ana yi domin wani Allah kama kala jalla sana'uhu kamar yadda Allah ya sanya wani aya da muka ji a baya da Allah yake bayani game da ginin munafikai din nan da suka yi yake afa man asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu ala shafa jurfin har sai yace fadalika qawluhu wa ahidina ila ibrahim wa isma'ila an fajira baitiya ai ibni ya baiti ala kuhrin min shirki bi warrai ku tsarkake wannan gini ta hanyar kada ku yi tunanin wani shirka a cikin aikin kuma kada ku ainihin wato raba zuciyan ku kama kala suddi kamar da imamu suddi shima ya faɗi a wajen fassara aya ai ibn ya baiti li sai malam yace wa mulakhasu hadha al-jawab abinda waɗannan jawabin guda biyu za su kai mu zuwa gare shi shine annallaha ta'ala amara ibrahima wa isma'il alayhi assalam an yabni al ala ismihi wahdahu la sharika la su gina wannan ɗakin Ka'abar da sunan Allah ba da wani manufan ba su gina shi ga waɗanda suke masu zuwa da waɗanda suke mazauna gari ga waɗanda za su rinka yin sallah suna ruku'u suna sujuda jama'a an gane wannan da ke ko to a nan ne sai kawo wancan matsala da muka karanta da cewa malamai sai suka yi saɓani da aka ce wannan ɗakin a gina shi domin Allah ga masu zuwa domin tsawafi da kuma masu zuwa yin sallah to wai shin tsakanin tsawafi da sallah a ɗakin Ka'aba wanne yafi falala ta ji wani tambaya kuma daga malaman su da mutum ya je ɗakin Ka'aba ya tsawafi daidai ya je sallah na kila raka a biyu wani aiki ya fi falala faƙala malik imam malik da ya tashi ba da jawabi rahimahullah ya ce afawafu bihi a halin amsari afdal shi yana ganin tsawafi a wannan ainihin wato ɗakin ga mazauna garin to shi ya fi falala me yasa yake ga mazauna garin domin akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin nafila raka'a biyu a ɗakin Ka'aba ya fi yin nafila raka'a biyu a duk inda ba garin ba wannan ɗakin Ka'aba ba sau dubu goma wato sai ka yi nafila raka'a biyu sau dubu goma a wani wajen a duk duniya kafin ka samu ladan wanda za ka yi tsaya biyu a ɗakin Ka'aba ina fata an gane to sai Imam Malik yake cewa to su waɗanda suke ɗan garin dama su ba inda suke sallah wajen ko kun fahimci cikin shi da haka su gare su tawati to ya fi musu falala fiye da sallah da ba a gyara yadda da ko amma wanda yake bako da ba dan garin ba wanda zai zo ne daga wani kasar to shi kuma ya zo ya sallah a wajen ya fi falala fiye da yi tawati kun ji da yazo Imam Malik ne wa qala al-jumhur amma mafiya yawan malamai su yan ahnaf da yin wato shafi'iyya da hanabila su suka ce as-salatu afdalu mutlaqa ba wani batun tantancewa ga kowa ma yin sallah a wajen ya fi falala fiye da an yi wato tawafi saboda annabi ya faɗi falalan sallah a wajen an gane wannan da kyau ko amma ba a ji inda yake tawafi da an yi wato wani niza da yake da shi ba wallahu a'lam dama an canza wutar ne ko Allah ya kyauta ina fatan jama'a an gane to daga nan ne sai Allah madaukakin sarki ke cewa wa iz qala ibrahim rabbi ij'al hada baladan aminan ka ambata musu har ila yau kun san ana cewa manzon Allah ya ambata musu labarin annabi ibrahim ne yayin da Allah ya ce musu kaza yayin da Allah ya ce yi kaza to har ila yau sai aka ci gaba aka ce ka ambata musu labarin iz qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina yayin da annabin Allah nabi ibrahim a wannan ɗakin dai ya ɗaga hannu yana roƙon Allah yana cewa ya ubangiji na ka sanya wannan ɗaki ya zama aminan wuri na aminci warzuqu ahlahu min ath-thamarat ka azurta mazauna wannan gari daga ainihin wato ɗayan itace man amana minhum annabi ibrahim sai ce amma ya Allah iya waɗanda suka yi imani kawai kaga shi ma kishin tauhidi ya ɗibe shi da haka addu'ar shi yana son ya shafi masu imani ne kawai tunda a can baya Allah ya ce mishi la yanalu ahadi azzalimin ko to tunda ya ji labarin za a samu wasu azzalmai da za shirka yake a ah, to mu da muka yaki shirka to in ma haka ne waɗanda za ta azarta ya Allah ya zama masu imani ne kawai ni ma yanzu ba ruwa na da mushrikai ina fata an gane a ba dole annabi ibrahim ya baran da mushrikai ba uban shi na yi shirka a zamanin shi ya baran da shi balle wani wanda bai san labarin shi ba da zai zo daga baya ko ku fahimta da aka ce ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir ya Allah iya waɗanda suka yi imani da kai kaɗai kuma suka yi imani da ranar lahira jama'a gano wannan da ko to wannan wato addu'a da annabin Allah annabi Ibrahim yayi cewa Allah ya mai da wannan gari ya zama gari a amintacce to wannan shi ne sirrin da ya sa Allah ya mai da wannan farfajiya wato hurumi haraman na fata gani wuri da aka ainihin wato yi mishi alfarma don haka wasa ya yi wasa amma ban da tsikarin uwan miji wargi ya wargi amma ba a yi a wannan wajen domin waje ne mai alfarma ji asalin inda garin maka ya samu wannan alfarman kenan shi yasa za ka zo ka ji menene alfarman da garin ke da shi wanda sauran wurare ba su da shi jama'a gane wannan da ko sakamakon wannan addu'a ne na annabin Allah na Ibrahim shi yasa malam sai kawo wasu hadisai da an yi wato asarai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda ya bayyana irin alfarman da Allah yi wa garin Makka to kuma ga a nan garin Makka kawai Annabi Ibrahim ya roƙa wa addu'a amma a yanzu kana ji ana cewa yadda Makka ke da wannan alfarman Madina ma tana da irin wannan alfarman haka ne ko haka ba to ya aka yi Madina ita ma ta samu wannan daraja to duk za mu zo mu ji yanzu nan insha Allah malam ya kawo magana daga Abu Ja'far al-Imam Ibn Jarir al-Tabari Allah ya kanshi da rahma ya kawo asari daga Jabiru dan Abdullah Jabiru yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yana da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce a ah, inna ibrahima jama'a ku sani cewa annabin Allah annabi Ibrahim kakana kenan harrama baitallahi wa ammanahu shi ya mai da wannan ɗakin Allah garin maka, ya mai da wajen nan wuri ne alfarma da haka wuri ne da yake da kima yake da daraja kuma ya sanya shi ya zama amintaccen waje wa inni to ni ma na samu irin wannan darajar ni ma garin da aka kore ni saboda tauhidi kamar yadda aka kore annabi ibrahim daga naki garin shi ma saboda tauhidi ya zo wannan bakon gari ya roƙa wa garin addu'a ko shi ma manzon Allah ya bar asalin gari shi ya koma wani bakon gari to shi ma sai annabi ya sanya wannan garin cikin addu'a kamar yadda annabi ibrahim ya daga nan za ku gane ashe manzon Allah tamkar kamar ka ce wato sura ne na annabi ibrahim daga nan kuma za ka gane irin alaƙa mai ƙarfi da yake tsakanin irin abubuwan da annabi Ibrahim ya yi da wanda manzan Allah ya kenan za ka ƙara fahimtar ashe da manzan Allah a ƙarshen al'amari ya ce Allah ya mai da shi shi ma halil kamar yadda ya mai da annabi Ibrahim halil za ka gane ashe abin lalle ya cancanta jama'a gane wannan ke ko da haka manzan Allah ya ce ni ma na roƙa wa garin Madina na roƙa ma garin alfarma ita ma ta zama ƙasa ne a an yi wato alfarma wa inni haramtu al-madinata ma baina labataiha da haka ni ma na mai da wannan garin Madina gari ne alfarma tsakanin waɗannan manyan duwatsun gari ina fata an gane fala yusadu qaidaha to kaji alfarma dan haka duk wani dabba da ke rayuwa a wannan farfajiyar garin Madina kamar yadda garin Makka duk wani dabba da ke rayuwa to ba a fararkan wannan dabba kin ka farauci wannan dabbar ka keta alfarman makka ka keta alfarman madina shi yasa za ka je ka ga dabbobi irin waɗanda a garinku da dutse ake gunsu amma sai ya faɗo a kafaɗanka sai gani sai hanji ba yadda ka iya jama'a gano wannan da kyau ko ba a faransa a yi wato makka haka ba a yi a madina da haka manzo Allah yake fala yusadu saidaha sarkin mafarauta to ba ka da ikon kai farauta a yi wato makka ba ka da ikon kai farauta a madina ka ji alfarma ko ka ji har sun samu immunity to ina da ɗan adam wanda Allah ya darasa shi yasa ko laifi mutum ya maka in dai kuka haɗu a maka to ba za ka ɗaukan ba sai dai ka gan shi kawai ka gane an gane wannan da ke ko sannan annabi yake wala yaqta'u idahuha sannan ba a sare tushen bishiya a waɗannan garuruka na fata an gane shi yasa ba ka cewa bari ka je ka yi itace ka zo ka siyar a'a ba a cikin haramin maka ba na fatan jama'a an gane haka zarawa hun nasa'i an muhammad bin bashar an bundar bihi wannan lafazi al-imam an-nasa'i ya rawaito shi a cikin as kubra wa akhrajahu muslim al-imam muslim shi ya fitar da wannan hadisi daga ainihin wato malamin shi abubakar ibn abi shaiba mai littafin al-musannaf har zuwa ainihin wato ahmad az-zubairi daga sufyan as sai malai ya kawo kawo wata riwaya ta hanyar abu huraira wanda ibn jarir ya fitar a cikin tafsirinsa abu huraira Allah ya kara mashi yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna ibrahima kana abdullahi wa khalilahu annabi ibrahim ya kasance bawan Allah kuma ya kasance badija din Allah wato Allah ya mai da shi na musamman na hannun dama wa inni abdullahi wa rasuluhu ni ma ina da wannan matsayi na bawan Allah kuma manzon Allah da haka sai annabi ya ce inna ibrahima harrama makka annabi ibrahim shi ya mai da garin makka gari ne alfarma wa inni haramtu madina da haka ni ma na yi wa garin madina alfarma ma baina labatai ha abin da ke tsakanin waɗannan manyan duwatsun garin madina guda biyu ribaha wa saidaha da haka babu sare ittarsu sannan babu farautar dabbobinsu la yahmilu fiha silahun liqital kada wanda ya kuskura ya ɗaga takobi a waɗannan garuruka guda biyu domin manufan yin yaki da haka ba a yi yaƙi a garin maka ba a yi yaƙi a garin madina wala ya kafa ha shadara da haka kada wanda ya kuskura ya tsara wani bishiya illa li'ilki ba'ir sai wanda an yi wato mutum zai yi amfani da shi na yi wato raƙuninsa domin ya ɗaura kaya ko wani abu makamashin haka na bukata ai sakamakon wannan shine kamar da za mu zo mu ji a can gaba wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu wannan karatu yake da haka tsirran da suke garin waɗannan garuruka guda biyu to su ma sun shiga alfarman Allah sun shiga alfarman waɗannan annabawa da suka nema wa garin alfarma za ka ko ciyawa ba a yi a garin irin yadda mutane za su shiga daji su yi ciyawa ta kawo dabbobi ko to ba a yi a garin maka da madina jama'a an gane wannan da ko shi yasa in za a yi kiwo wajen wajen haramin ake fita a je a yi kiwo a can amma a tsakiyar gari ba za ka ga ana kiwon dabbobi ana yin wato yanko musu ciyayi suna ci ba kuma an gano wannan ko to a nan ne abbas wan mahaifin manzan Allah bakwai shi kenan ko da na ya wannan karatun sai ce ya manzan Allah illal ibhir to amma ai mana sassauci kan ciyawar ibhir saboda ne yace saboda da shi muke rufe sorayenmu idan muka daga jinkanmu sannan kuma idan muka binne mamatanmu shine ciyawar da muke sawa a saman kabari to daga nan sai annabi yake illal izhira to ai ɗaga muku kafa akan wannan ciyawa sai sa yanzu aka ga ake cire wannan ciyawar ake binne mamata da su in an rufe su an fahimci wannan ke ko bari mu ji nassan hadisi da shi a cikin wani riwaya Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda qala yace kana an-nasu idza ra'aw awwala sabar mutane sun kasance da zarar sun fara ganin ainihin wato ‘ya'yan itace a farko-farkon damina. ja'u bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai su kawo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai idan akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala idan annabi ya dauki wannan dan itar sai ya ce ya sa musu albarka ya ce Allahumma barik lana fi samarina ya Allah ka sanya mana albarka cikin ‘ya'yan itacen garin nan namu wa barik lana fi madinatina ka sanya mana albarka a wannan garin madina tamu wa barik lana fi sa'iha Allah abin da ake amfani da shi na awo a garin madina ka sa mu ma'aunin albarka shine sa'i wa barik lana fi muddina Allah ka sanya wa mudin garin madina albarka Allahumma inna ibrahima abdaka wa khalilaka wa nabiyyaka ya Allah ka san dai annabin Allah annabi Ibrahim bawanka ne baji ka ne kuma annabin ka ne wa inni abduka wa rasuluka ni ma bawanka ne kuma annabinka ne a zahiri a nan ba a riga an tabbatarwa manzon Allah ya zama khalil ba Sun san sai karshe karshen al'amari annabi yake cewa inna Allah ittakhadha ni khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila ya ba fahimta ko da haka sai annabi yake wa innahu da'aka li makkata to saboda matsayin shi a wajenka ya roƙa wa garin makka alfarma kuma kayi wa garin alfarma wa inni ad'uka lil madina da haka ya Allah ni ma ina roƙonka ka yi wa garin Madina albarka ka yi wa garin Madina alfarma bi misli ma da aka yi makkata da irin alfarman da annabin Ibrahim ya roƙa wa makka wa mislihi ma'ahu ya zama suna da matsayi iri ɗaya kuma Allah ya karɓa wa annabi wannan addu'a kaga ashe zuwan manzon Allah garin Madina ya zama musu alkhairi ne a can shi yasa daga zuwan shi abu na farko da ya fara yi shi ne ya kira wannan mugun sunan da ake kiran garin annabi ya sa ma garin garin tsaida garin madina a farko ne suke kiran garin وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا كنت أقول لك كثيرا جرين كفزوا من الله الله يتوى إذ قالت طائفة منه يا أهل يثرب كنت أقول لك كثيرا مدينة كنا يثرب shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajiyal madina suna kiran garin garin yasriba a halin birni ce shi manzo Allah ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun su kira garin da madina birni shi ne yake musu alkhairi da a ce sun sani da annabi sai ya kira wannan sunan yasrib saboda suna ne da yake fassara tsanani ko zafi ko tsafi ko rashin wato ni'ima ina fata an gane shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo abai suka rinka jin yanayin ba daɗi saboda fa'al suna yakan an yi wato ganuwa linzari idan ana kiran abu da mugun suna sai mutane kuma suka ci gaba da amfani da wannan mugun sunan to sai ya yi tasiri akan abin da ake kira da wannan sunan shi yasa kaga hatta cikin sahabbai akwai wanda annabi ya rika jin sunayen su ba daɗin ji annabi ya ta sauya musu sunayen su wannan ya zo aka ce waye sunanka sai ce jahannama <laughs> ana zama kalam annabi ya ce a ba kyau <laughs> ina ba ta fahimta wani ma ya taɓa zuwa aka ce me sunan shi ya ce musayyab wato wanda aka ɓace shi ko wanda ake zagi annabi ya ce ka canza wannan suna ya a ban kayana shi na aka ban masa sa, <laughs> jama'a ta nan da ke ko to ɗacin wannan sunan sai da ya harga hatta jikokin shi shi ne wani babban malami da kuke ana ce mashi sa'id ibn ya yasa yake da ƙarshe a daina ce mai musayyab a ce mashi musayyib tare da wasu malaman tarihi sun ce abin bai inganta ba amma dai wannan mugun sunan sai da ya ishara kan cewa haka kawai wani lokacin sai su ji ɗacin zuciya ba ya mutu komai ba sakamakon kakansu da ya mutu jafa'i shi ma <laughs> ina ba ta fahimta so haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sunan garin sai sauya sunan jama'an gano wannan ke ko wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ji sunan abu ba daɗin ji sai ya sauya shi zuwa mai daɗin ji to garin haka ne annabi yake ya roƙa wa madina irin alkhairan da annabi ibrahim ya roƙa wa maka shi yasa mutanen madina zuwan manzon allah garin ya zama musu alkhairi wata rana da suka so su ɓata wa manzon allah rai wata rana da aka je yaƙi suka koma suna guna guni munafukai na ta yawo da zance sai mutumin nan fa ku bi shi hankali hmm, wallahi majen tsuntuwa fa ba ta mage ba haka ba wake fitiyawa ba ku yi hankali da annabin nan zai zo ya gama amfani ne da ku ya ɗiba alkhairanku ya tara mutanen shi su gudu su bakku shi na annabi ya ce musu na ji kuna guna gudu yake menene abin da kuke fatan wato ku samu ne bayan Allah ya kawo muku ni na zame muku alkhairi yake kuna tunanin zan jiya muku bayani nan gaba manzo Allah yake wallahi da za a raba duniya biyu a ce ga mutanen Madina ga mutanen duniya da Allah ya ce wallahi ba zan zaɓi tsayawa cikin kowa ba sai mutanen Madina za ka ku natsar da zuciyar ku kwantar da hankalin ku sai sa kuka ga sai Allah ya yi makwancin shi a cikin garin Madina garin ya yi daraja saboda zuwan manzon Allah to ka ji sakamakon haka har addu'a ne da wa garin ya zama gari mai alfarma gari amintacce gari wanda hatta dabbobi da tsirran garin su ma sun shiga cikin alfarma wani alkhairi ne ya wuce wannan shi yasa duk inda ka je ka ga wato an samu ci gaba a gari to sai an samu contribution na baki da suka zo garin da haka ina waɗanda suke da ɗabi'a na jahiliya wanda za su rinka cewa wai su ba ruwansu da baki a garinsu to za ku mutu ko ba ci gaba a garin ka duba da kyau ka gani duk garin da ka ga ya haɓaka ko to baki ne suka zo wajen kuma baki su suke raya wani da haka wannan tunani na magudanci wa wani ya rinka cewa ai mu garinmu ne wa yake da wani gari a duniyar nan asalin wa ya fara zuwa duniyar nan annabi adam to shi ma ba ne a duniya to balantana kai da kake jikan shi ina ka samu wani gari da haka duk inda kake kawai ka ga rayuwa ta yi maka ilimin addini akwai a wajen shi ne garinka haka ku cire wannan maguzancin ai baki ne su wa'annan kai kuma ba Kakanka ma bako ne a duniya daga ina aka halitta na adam daga sama Allah yake iri tu min hada niya ba mun karanta ba nan to ai zai yi wa wani alfahari da wani waje a ƙasa a duniya haka duk inda ka je gauna ka barar rage garin ka ne ina masu jama'a gane ba wani bako ba wani dan ƙasa Allah ya sa mu dace magudanci ne jama'a ina fata an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji irin addu'a da yawa garin Madina thumma yad'u asghara walida lahu fa ya'tihi zalika as-samar wa fi lafzin barakatan ma'a baraka annabi yake ya Allah ka kara albarka akan albarkan wannan kasa kun ji wannan hadisin a wani riwaya da imam muslim ya ruwaita har ila yau wanda riwaya na na cikin bukhari da muslim duka anas dan malik shi ya ba da labarin ya ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li abi talha lokacin da manzon Allah ya jawo garin dina. sai yake giyawa wa Abu Talha al-Ansari yake ilka misli gulaman min ilmanikum yakhdumuni ina kan son ka mu wani yaro a garin nan cikin ƴaƴan ku ya zama min mai hidima wanda zai rinka taya na aikace aikace na mata a gida in za a kai gajjaje ne in za a nemo min yaro tunda annabi ya zo sallallahu alaihi daga shi sai matan shi kaga yana bukatar wani wanda zai tsaya wanda musu aiki ya bukatar anguwa ko da haka nabi ya ce tsamu wanda zai musu hidima fa kharaja bi abu talha yarzufuni wara'ahu abu talha yana jin wannan sai ya ce masha Allah kaya yanke a gindin kaba ai sai koma gida yana da wani ɗa agola wadda ainihin wato matashi, shi ummu sulaimi ta kawo musu gida keke ne to Allah annabi na neman yaro kuma na ga ba wanda ya dace da wannan ba wanda ya dace da wannan aiki sai dan mu da haka in albarka ne dan mu ya je ya samu kawai ya kama hannun shi yace biyo ni baba ina zuwa mu yace mu je mun je ka gani <laughs> yace sai na biyo shi a baya fa kuntu akhdimu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullama nazala da haka tun daga manzon Allah ya zo garin Ya ce na tare na zama san gidan manzon Allah da haka duk alkhairan da kaji sai ke roƙewa sakamakon hidiman da aka kawo shi gidan manzon Allah ne da haka babu wato me ake cewa mutum lakabi yawa babu lakabi da yake jin daɗi a cikin lakuba da ake mishi kama a ce mishi khadimu yayi me yi wa annabi hidima ko kuma a ce mishi abuwa ne ne baban ka je wannan abu hamza an fahimta ko duk sakamakon hidiman da yawa manzan Allah annabi ya mushi wannan lakabin yace da na'am dukiya eh shi ne lakabin shi ba eh eh turanci ne wannan yayi in kiya turanci ne ne a wasan shi <laughs> kullama nazar da ga inda annabi ya je za a yi tafiya an je tafiya tare da annabi da zara an wanda za a ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam zai ya da zango sai in marmazani zan je dauko buta in sa mai ruwa a ciki in yi kaza in yi kaza thumma aqbala hatta idza badalahu uhud yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama zagaya cikin garin Madina har sai da ya tunkaro dutsen Uhud qala sai annabi yace hadha jabalun yuhibbuna wa sai kun ga wannan dutsen Uhud yana kaunan mu mu ma muna kaunan shi kaga hatta dutsen Uhud ya samu albarkacin zuwan manzon Allah Madina ka ji zuwan manzon Allah annabi ya bayyana darajar da tsananan wannan dutsen annabi ya ce dutsen na kaunan mu mu ma muna kaunan dutsen kun tuna wata rana annabi ya taba hawa dutsen da shi da Abubakar da Umar da Usman kawai sai dutsen ya kama rawa ya kama rawa fa Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannun shi mai daraja ya bugi dutsen yace uskun nabu fa inna ma alayka nabiyyun annabi ne akan ka wa siddiq da siddiq wa shahidan da wasu waɗanda za su mutuwa shahada guda biyu ai kafin kai wata wata kawai sai dutse na su manzon Allah ke da yayi magana da mutane yi da zuwa in ba manzon Allah ba wallahi duk wanda ya za a ce mai boka matsayi eh. wani aiki sai rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jama'a gane wannan da kyau to kaji annabi na bada labari wa huwa sadiqul masduq yace muna kaunan dutsen dutsen na kaunan mu dutsen Uhud kenan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam falan ma ashrafa ala al-madina yayin da manzon Allah ya shigo cikin garin Madina kana kawai sai annabi ya kama addu'a yace Allahumma ya Allah abun bautan ni inni a ukhrima ma baina jabalaiha ya Allah ni ma na sanya abin da ke tsakankanin duwatsun nan guda biyu na sanya su zama wuri masu alfarma misna ma harrama bihi ibrahim makkata irin yadda annabi ibrahim ya mai da garin makka gari ne alfarma allahumma barik lahu fi muddihi ya Allah ka sanya musu a cikin mudin su na awo wa sa'ihi da sa'in su da suke awo shi yasa har yau mudin da ake awo da shi a garin madina yana daga cikin mudin da ya fi ko na ina albarka saboda addu'an manzan Allah na akan mudin madina sallallahu alaihi wa sallam wa fi lafzin a wani lafazin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake Allahumma barik lahum fi mikyali ya Allah ka sanya musu albarka a abin awon su barik lahum fi sa'i Allah ka sanya musu albarka a ka'in su wa barik lahum fi muddihim ka sanya musu albarka a mudin su zagal bukhari al-imam al-bukhari a dace riwaya sai ya karin lafazi annabi yace ya'ani ahlul madina wato mudu abin awo na mutanen madina jama'a mun gane wannan da ke ko a wani riwaya anas dan malik Allah ya kara mushi ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim ها اللهم اجعل بالمدينة بعثي ما جعلته بمكة من البركة يا الله كمنك البركة لكي أجرم مكة منك بيو كتاو جرم مدينة وانا البركة ina fatan jama'an rai da haka duk wanda ya yi waɗannan ƙasashe wallahi zai ga gaskiyar addu'an annabawa a ƙasashen kana shiga za ka ji wannan albarkar a cikin jikinka kafin ma ka fara yawo a garin ko ka fara mu'amala da mutan garin fa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyi ajma'in ala anbiya'i ajma'in dan wa masu albarka lokacin namu ya kawo jiki da haka za mu saurara a nan insha Allah idan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu zo mu ji ƙarin waɗannan ainihin wato addu'o'i da irin albarka da garin ya samu sakamakon wannan addu'a da muka jira annabi Ibrahim a cikin wannan aya wa isqala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina to irin aminci da ke kasan kenan mu ma muna roƙon Allah ya Allah ka albarkaci kasashen mu ka amintar da mu ka zaunar da mu lafiya abubuwan da suke mana barazana da tashin tashin hankali Allah ka kawo mana karshen su kai mana maganin miyagun cikin mu waɗanda suka hana al'ummar mu zama lafiya waɗanda suka hana mutanen mu yin sallah a cikin jama'a akwai al'umman da cikin wato ɗarɗar suke a kullum tun da aka fara wannan a rashin zama lafiya kuma wannan sakamakon abin da wasu miyagu a cikin al'ummar mu suke yi wasu tare da su muke a cikin garin wasu suna cikin dazuka to Allah ka ci mu sanin su muna tawassuli da wannan ibada na azumi da muke yi Allah ka dubi bashin da bakin mu ke yi na azumi da kuma kaunan da kake da shi ga bashin ka zaunar da kasashen mu lafiya kai mana maganin miyagun cikin mu ya Allah waɗanda wannan fitintinin ya sa suka zan wa ya zama sanadin ajalinsu Allah ka gafarta wa masu imanin cikinsu waɗanda suke raunuka da suke jinya ya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke cikin tsoro ba su cikin kwanciyar hankali Allah ka amintar da su ka ba su natsuwa ka ba su kwanciyar hankali waɗanda aka tarwatsa suka kasa samun wurin zama ya Allah ka ba su wurare da za su zama aminan mutma'innan lahum wa lana ya rabbal alamin yan masu albarka mu yau kuwa fata alkhairi sai muke cewa subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله